بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alaahuma rabi shirali sadiri wen sirri amri wax lul ɔkudata milisani yafukahu kawuli. To in sha Allah wuta ala ya fi lo gani be karatu yi min ya litafi al arba'u na nawiyo. Ya naki hadisi gobe guni ci al hadisi rabi ashar. wa ga rabiu ashara e ba kaida na o wa wacin bici sai rabia ashar iji e fahimta ko ashara daga dai salisa ashar wa ga salisa ashara rabia ashar arbi tafiya ashari iji e fahimta ko hadisin na ba zaye tiyan haramu bu na da ya gwalato rayu musulmi wani indoro na shiga musulmi yana haramu sai fi ka'idayen shari'a na gama ya dufe ya zutun cewa ko ba ku littafi albarka ko nabo ga littafi abu zakariya ya haya bunu sharaf na lije ya shi ba bai gusi na rahimahullahu ta'ala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإهدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسكو صلى الله عليه وسلم ya كده لا يحل دم امرئ مسلم وجي على دم اجا يا امرئ زوانجي muslimin na yi musulmi na wujjan allalli na shagi yana wujjan allalli na wu musulmi na illa bi ihida salasin sai wuga lotunni mini etunguta na ya lobebe lobena sai ji bojin ni mini ya boji guta na annabi ce tun bojin wuce shi yayi ga asayi burzani zana ya wajen na gai ga sai bo azani ce daya ya cina ko ci da ya cina kawai zuni da ci ude a galawa wu a ci aga ton zage wasu na da yawa ni na yawo ma sharati yawo fata gumi a tiyo ga lalle zana ya wajen ko ga gan yi ko yi mi hatsu a ci ude bai giya da ya cina ko zage da yawa ne a ci ude ya e ya e can ko ya ba su ko ya walla ku da mi ba wato shari'a musulunci ga alama fita kuma har wani wutu so ku su ya ce ne wannan su bi nafsi a caga rayi ga rayu musulmi ga yi musulmi a galawa waga amma wuyi rikicin wayi te kace bu wani wayi ti bi cici bo ko ya ti bu al'amdu bo na bi kaca muji kaca na labula la gawa jiza wato nole na bu al'amdu a wuga wani aka fara ji kuma ga jiyaya idi fahimta ko biyu ma lekpan ganyan zai famoto da je zai te bi wani wannan su bin nafsi na wani musulmi ga ya giwu musulmi wu zai gina ga gina yi ci wu waje fahimta ko shari'a ga alama waga amma wai zai gina wujo annabi ga ga wu gama wai musulmi wu kafire annabi ga wu gama ma wago ga hadisi fasara hadisin na wute a nafsu yi ra'ayin musulmi wuga gwaga bi nafsi gwata ya zibo gwata ya yi musulmi egi begi gala ya gana dini zo yin ga ebo na wuga ji mufassara hannu ga rayi ga rayi wu ko ya gani ga rayi kafiri to ya musulmi ni wa rayi ya wuce be ya me ya gini wa annabi mutiya yi ban da shi watariku dini a caga za a dini ulugwana adini gici ulugo adini yahudu adini mishan a'a za a dini musulunci lugwana musulmina na mada musulunci yadda na shiga wajen musulunci bayana ga ikpabe watariku dini ai dini al-islam na dini musulunci lugwana almufariku lil jama'a wuce gangan bai jama'a musulmi shi na tun ne zalo addini gwanan waje sallah kewa bai musulmi ji bi wa fiyazun kewa bai ayin wa lo jumma bai ayin wa ji idi bai ayin wa ji layya bai ayin wula ga bai jama'a musulmi ji ha wa ga bai ayin addini abu ani da wani kabu ga bai ayin bayan ijele ba ekwen gici ba na gole kalma na keda na wa tsariku kulidini to shari'a ga alawawu waye ko ina ke ganna na yana ga hadisi na ga man badala dinahu faktulu zan doro ga adini usagwa daga musulunci da ando cina annabi ga wa waye ko a shaga kafiro su yu ga lo musulunci e fofi ayin ga ga zube a ga ala mutu a alawa musulmi wasu da musulunci bin ga wajibi wa da an annabi muhammadu ga alawa sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari wa muslim buhari bai muslimi ba hadisin nabi zima wo we be mi a tishi musulmi ji ka de tisha ko tisha wasu da ba ma etu elu ya be shari'a so ya ulugu ya da gumi fo ga musulmi wa magalawa wu ebo kafiri na wuje na a fitina kama ya sayo ya mai musulmi ji ile na ne lawi na ya nigo musulunci dai wa ga yi tsaki ya yi tsaye zo ya giza giwa mai wani ya ci ya e kado an dore da ya musamman ya zai je wasu a wajen hannu na bai zagi na idaya wani na gaure kawan Allah wani zan da ci ne ba ta yi tere e ba ta lagi zan da ci bayu gala ga hukunci a wawu a ci a gama ya bayi na ga gara yi wa lawan wa gana gaure kan gara yi zawon giya dai su so kace wuga ya wudo jike cikin mu in yi gaji faruwa Nigeria ina a ci a gagara ndo ya guji adini na baunawa ba wa gaji musulunci waje àdínì àdé tuntun mi wọ́n àdé tuntun mi à. allah akbar sai hadisi ya buru alhadisul khamis ashar hadisi ya gwegici wa hugba ya ladabi na musulunci biya ibeyi na musulunci wula da bishi abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا رواه البخاري ومسلم dole tun mukaddima manga adiisi hadisi gwa kona waya bebe ina daga babu ma fetiyo sahihul buhari sahih muslim in na ga imam na wato ga tun mukaddima na jin alita shuna ya gwa kona ji mai gbana buhari be muslimi ga gwa be daga babu raina wato ci be boyuyu ga tushi soko sallallahu ala wasallam ga ga man kana yu'minu billah zandoro ga fe za imani jibe toci wal yawmil akhir mucaji be fe zo bayanan falyakul khairan mufi gaga wangi awliyasmud kaga wudi a ga mu jiki ho mususu Allahu akbar wa daga wangi ga maga waje za dede wa daga wangi ga wace ga dede waje za dede ke ga wayo wadda da dai jin san za wangi da tuka su suma wadda ga wangi a gan ga ke gan daidai maka cewa ga ji laifi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir zandoro na ga sai a imani jin bai to ci gan be fe zo bayana fal yukrim jarahu umma uma edun ato emile sogunci umma unci amma ga emile sogunci emin nibo ya fi bai nibo ya gije yau kata oci na yawon ci na kpata makwabci doje yau wage tiya mbo emi na so na makwabci ga zai ji ya fi gwala be bai na makwabci o zai ji ya mini ni bai na ya fi gwala ni o e e ba makwabci ga zai ji a fi mi ebo so a e mi ama so ya yi so na kpata emi le to gunci ga annabi ga yamma cin waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir zandoro ga fe a imani jin be to shigan be fe zo bainam falyukrim ja falyukrim daifahu wa egawuci rawahu al bukhari wa ta ki hadisin ne lawiyo katun kokoro gida na ita hadisin nan gai gagan galagun tso makwabci ma gan bai gunyo mawawacin kabuji musulmiya e ga a ci gaga nwuci musulunci dai waye nufe wangi gadon ibo bai waje ji loba lo ba ipi ya gan beki yan be dede e gaga wa be ga ugwa egbe yi ma ugwa egbe falobu bu a ci gaga jin bolo bolo lo bu ko e en wace uji en gi ci nu da e mbwana musamman wa yi talaka jin awun gi ba da mini cin wala ya ga الحديث السادس عشر حديث يا gwe gibe ni shi wani ba zaye tin yi fiye bai kiyan biyan wuje ɗan e wuje wọn wuje ibu na litu wani ajiyar damuwa na amma wa biya mini waje kangi na lugwa yan wuje lawaye lotu na giya na ga na giya na ma an abi hurairata radiyallahu an anna rajulan قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري daga ba abu huraira radiyallahu anhu to ci be bayuyu anna rajulan ga ya zaba gindoci mun doci ga ya zaba ginnan ga ya abu dardayo min sahaba ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda zudu sarawi zai bada kuyo abu darda qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ga gabe annabi muhammadu yoni sallallahu alaihi wasallam ga ausini jin gangba jin wasanci qal annabi sai gabi ga la taghdab gajen ma faraddada miraran ai fakarrara miraran nfe ye gan na gan lobe ji ki gan nfe ye gan ausini we pe ga anabi a gan doci anabi ma go gan na ga go gan na to ga nfe ye gan jingan ba anabi ga la ta ga do ke ga gan ba mu ci ko anabi ji wona ye na goyina na bana nga ya zuwa na cile da nduro cile na su kwe lawu qal la taghdab to dena wa yayu ga lobe jin ga jingan ba ausini anabi dai gogan ugan gogi ha la taghdab ta je ma bayanin da cewa ga zugu ba ko zugu ta ta ga anabi shugan nan la taghdab ga su ga hadisin al-imam buhari a ce za gobe a'a allahu akbar jamaji ki hadisin ne lawo enwuje gafe jenwe etiyan alamar titacin obuma amma ya titu so ko fe jenwure wale za ya e lotu na gyana jenwure lamataki na ga yi e laya wani anita bu ekwengi etsugijimi entsugije ku kugba rufu iza waye la ga na bi daga ila kure ni ga je mu na ite aki tita cin ba ma ite aki soko wani da mini e sifa na bi waji uje mu be zai waga gada so ku na eje na ku wa amma wayi mu so gi mutunci ga na ba wani gi mutu ku kuma je wa a ci gaiwa be musulmi ga ila ga ga ga be mu je ma to to wuje o to ma wuje wuje ga gun bi waya e bo ne wuje to wa gun bi wa pa bi wa yin za wan ji wa je mu aga e wuje jin be ba wana amma e ne ga wannan wati ta ci we bi wuje ga lu we wuje da o gwa gangan na gya na ma lotu na gya na ma fe mu wuje jin do na hadisi gwa ga wuce na Allahu akbar ngala tabi mu ci na iga abdullahi bin mubarak na radiyallahu anhu abe ga biyu ilani aga ye wago yayi kalman ni etiye boji wangi ga gani yi na ga boji wangi bata ku ya kana ki ma mu ci kona ga ga utrukul ghadab a gangan bekin yau enwuje agwa ti enwuje bi ma na galugo enwuje fe lawo gan ko jin na gi anama fe ji ci be enwuje tata wa je wu aga anabi musa je wa mun je wu lokacin wuri jama'i je ta ce na gi anama ji fahimta ko gwegi bai gube ci echi ba za a yi tiya bolo-bolo jidan ala doro wani ba za a yi tiya bolo-bolo jidan abu ya عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحى وليحد أحدكم شفرته وليورث hata رواه مسلم Da gaba abu ya ala na ainihin sunan waye shaddad bunu ausina wale kin da sahaba ji dokun bai kuniye na radiyallahu anhu saku bai bayuyu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam qala uga ji shaddad inna allaha kataba al-ihsan ala kulli shay tuci soko ga toci kataba al-ihsan wa bolo bolo katatiyan ala kulli shay'in doro kataba manu ikiyan aujeba aujeba sokowa wajibi ladan gibo isanu sokwa isanu jin laje paka ala kulli bi mana ila kulli shay'in lo ba endoro ko ga fi kulli shay'in da mini endoro na ya ben jiji na ejin wangi ka tuwa jon ga alugusu ma sinawa wa jon tinje de basire ibada wajen jinwuge adde na shari'a lugwana bugu shari'a jin ilabe wuri-wuriya allah akbar kataba bi mana aujeba wọn bolobolo laaje paka tati ndoro ala orufo jerry jingole ela mana dojiko ngala ala na wọn la ne ila ko fi mini na ji shari'a lakpa kabo daga iji bolo-bolo idan shani abu nan gayi fa'iza kataltum abeke ya bega ya wuza na etin haddi waza wa ci ga wa ga ko kwa haddi sheria ta ti wuda ya ci a ci ga lawa wu ko nga wa ji musulunci biya ayan doro ta bi wani musulmi wuye biyo ngole ka idan so a ga lawa wu ko e bo zan do shi be sun ma to annabi ga fa idza qataltu ya biga ya wuza ti hadiyo ko yanki saso wuza ci galawa waga fa ahsinu alqitla ya bolo bolo lada una ya wugana alqitla nga imana ya hayhatul qatl ko tariqatul qatl kem do ne ga wuna witiya bolo bolo ga ji wala ibarayi gubo ma ya wuna wale sauke bayan rayu gona Yiwu gwaba yiwu bici ba ya fe jin wala za bai ne bai zuwa an ga wale na wala na wala ya fe gba wuta kwata babu su don ga wale ya wuza na gya wa idha zabahtum aka ga ya bega ya zai zuci fa ahsinu zibaha ya bolo bolo la ne ya bega ya zuna nan koyo nangiyo bisheyo rakunya tuyo dabban dociyo ya da bolo-bolo ladin iji fahimta ko annabi muhammadu ce faitu sallallahu alaihi wasallam ni ne na ji a tsa e bayan wo ko e bayan zona ga wal yuhidda ahadukum shafrata zai ni mini ne yabo na be ga wanzu dabba na wula shafratahu ke shafratahu alatu zabahi wula wuli ina ga zuye ebiyo a ke ji amfani da yi kin me bai bayan zubo a da alawa le ga imane waliyu idda a hadukun shafratahu a ebi le a ina ga zuye na le waliyurih zabihata a caga aya na wazuna zuna ya fa lugu de fa zabi hu bi na mazbu hu e na zuzwa zuzuwa cinti ubona yufa zabi hatu ya wazani fa ila manui maf'ula tahu. e na wa biya ga wa zuna yufa uh -oh. yunufi kafin zuna miniyan efana zuwa yayin zuci na ngayi waga bitau gade jinkire bayan zuzun ba labito vovo da zuzun ngala ga ebi biyu no nga wale ya gadda ga raya zuna kabo nga bage na amma ebi biyu no a wani ba wuta gole wayi ufa da wani damini bi latu e lobe shi amma yadda na yabi nuna ya ce bi ya lobe shi ma fiyo ma gumi ya wuza wube bi ko ya bi ku nuna ba ko sakan ne etu da kiyani na kin da ji saudiya wani sakan ne etu da wani cikin bani la ilaha illallah jama'a ma gobadana wazabuwa magalama waga ayatu eti ba nan ujina be na yi hukunci ne amma mi ga yawai zagu ba gina be bi koyo zagu ba ne zai ni ga da uzuri da wata da uzuri amma daga zai ni kawai ni ka shake kana a dai diyaya ce ya oda awwa ce moto boso ni a caro ni fawyo to ci to yi e bayani wọ́n léwu dẹ́mi nìyẹn yà á gbé zàwọ́ jẹ́ di bọ́lọ́bọ́lọ́ alùpùpù lé tọ́jẹ̀ máa jẹ́ òṣọ́ yà béèrè rẹ̀ àwọ̀ náà àyẹ̀ báwò àyẹ̀ báwò yọ wùlàgùn mọ́tò sẹ́yìn kákùnà káńgá àwùjẹ́ fi lé àti lẹ́wù ṣiṣẹ́ ne ce fa wuce ce 2009 madina a yi bai fili bai je jiki sa ku yi rinna jini ya á je jihadi kin yaji je da na wuce soja jiji na jama'a jiji na amiya mai rediyo bai mai talabishin yawo su a yi kuwa ya tici da ci na jefi kulliya ta shari'a wani bai na a gasa gan adi labari gan a ji kisa su yi ne bin da su ga da motawa bai ci lu wani gida ya kan allah haka ba zumana gawaya da kata ji kwa ga wuwe ga etun na nawa lura na wuwu ga fi ba kur'an fi ji tuba àwọn ya damu tó fi wọ́gbà tán bí sòkó Amma tó sun shi kàwé láhìlá ìlàlá saudiya áá kí ayé na gé bá dòkó ọ̀nà rẹ̀ wọ́n kí a bá a aga mu ci tafi kai to yau gama rawa wa ga yau zai ba mu ba aza wuri ss ya dewa a ah, doka goka bugu jama'ai musulmi mini ina di na dai lawi na izun yi yiwin gena man jiga mini ladabe yin aye bi so ki dabba na wazo na lugwa ko lokaci na wage lebi na ga lugwa dabba ne wa le lebi ma a je waje bi yazo ga te kawo to ma a ci gaga e wage ila dabba ni ya nu fi ka fi zuna iga zo biye giwi ma na tsoko na wazo na cina wai ke lamun bi a bezu ko kwa wannan fati ce zun da ci magina na wai ke wa zuna awa laule ci da na dana ga yi na kata da na kwakuma a yi wasu da ke ma ba shi ba wuri-wuro a a ga ebi fazanda kafi ke fi ne fatayuwa cewa ga lalle za zafi rai na tiya na kuma nan ma da yi na ka ba fe bezo kan ga ya ciwon fiyo ya dinye bai fi fi ma ba tu da mini ya bolo bolo in doro na ibe rai na e waga iji e bolo bolo ilo e ba sai hadisiyan alhadisu samina ashar hadisiyan shi ci mai ba za yi tiyar da su sokogin bai bajin wangi a abizar jundub bin junada wa abi abdurrahman mu'az bin jabal radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qal ittaqi allah haythu ma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح daga ابو abu zarra na بيجي waye jundu bayanin na ke biya daga ba abdurrahman abu abdurrahman mugayi muwazu bunu jabalau na nabi jiya ga mutiya lalle a rama ya ga rajistaciyar sahaba mu jona ba rufu wani ibe ilimi na radiyallahu anhuma so cube bayu ya zakon naji jundu gani be mu'azi Allah bai daga batu yi soko sallallahu alaihi wasallam ke su ci soko sallallahu alaihi wasallam ga kede itaƙila sun da soko wa musulmi su da soko haisu ma kunta bandoro na ogadana da nan doro na ogadana ejin doro na ogadana katan doro na ogadana emin doro na ogadana ebona e soko elewe kabo oliweyana bai zawangije elewe to ba ana? allahu akbar buna zando shi yallo tun da da kin yi ba sai kin yi zazen e ba abin lewaye ma to so ko lewaye ba ga mu gama ji isa abin to wuji zai ji wai sun duda da wa atbi sayyi'ata alhasana a gaga a a ta etun dede na ga lona a alhasanata etun guru gbauzuma ngai asbik bi mana alhik sam'uha ewe tunguru nula jede nufin ya wage shetan ga igi ozace lodidi ofe bebe giyan guri igbo zuma egbo mala'ika ja jeba la jede na sanya daga takara tun owo oh, oh, allahu akbar mando ci ga aye tun dede na oga lona atuba gozuma ebo tuba nula azaba nye tun di nna na adi wana tuba nula wufin ya iji fahimta ko alhassan ga mando ci ji fasara ga tuba amma ala'ayya hal guda mana e tunguru la bebe tunguru ndo ci ebu la di ina wufin ya wa khalikin nasa ai amilin nasa ji mu'amala bai zawangi ji bi khuluqin hasanin bi boji wangi boke ba bai zawangi ya yetiya boji wangi inna oge wa ga zawangi ji aja be ba wona wato jin lo ba oge wa ga eji o jabe alami atu o so mi tu mo ma oji eji makanta jabe alami atu o so mi tu man yoji allahu akbar kacha na oga chena ngawa gile ori su kulugu hadisin na imam turmizi gobe ga magani ga hadisin na darjuyi hasanin nus handocin hadisin hasanin sahiwa ci wuyo iji fahimta ko kokoro giyan katuna hadisin na wuyi na iga yami ni idatun da dewa watun lu fefin fi oji damuwa gan obele fiyan etun nina bi allahu akbar don ne mu cikin ne wuyi na mu'amala wangi bandore igale na bezandore na iga kewa na hatta kafiri ndi hakia bojo wangi loya za wangi ji usoda da mini yake wangi e loya makandoro doro wayan wafa bezandore iza gama yin adini kuma faza zando samu laga daidai a na ke ji boji wangiya wasu zando ga yin falo ba wasu ma mafi wai Tun na ga yi gurgudu yin karatun yau gurgudu ni gbana social barcode bai ga cin cin su ku fagen bai ni to yi to na gbana to zai ji wani wal barcode na zaki bu wal barcode na zuri yuje wal barcode na ilimi bu subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk